Bisa ga dukkan alamu dai an shiga takun saƙa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma ƙungiyar kwadagon jihar game da sabon tsarin fanshu da ake amfani da shi a jihar. Ƙungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ki halartar wani taro ne da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kira da sauran masu ruwa da tsaki a kan lamarin domin tattaunawa a kan batun sabon tsarin fanshon. Kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ya ce duk da rashin halartar ƙungiyar kwadagon an gudanar da wannan taro. duka sun zo sun zauna yan wajen awa uku du magana inda za a samu a ci nasara amma akwai raɗe-raɗin cewa ƙungiyar kwadago sun kauce zuwa taron saboda sun samu wani raɗe-raɗin cewa a gwamnati ba za ta amince ta dakatar da cire kudaden fanshon nan ba ai gwamnati gwamnati ba ta anzarin dauka wata mataki akan magana ki mataki su yan kwada ku kira su bane ku an kira su ba su zo ba ba zo ba amma saboda ba zo ba ai ba zai hana aiki ba to amma nasu gefen yan kungiyar kwadagon sun ci basu samu goron gayyata bane shi yasa ba halarci wannan taro ba comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon a jihar Niger to ta ya za mu je gwamnati ba ta gaice mu ba. Su sun ce sun gaice ku don yi magana da su. Ah, ah, abin sun gaice mu ta telefon da text message a wannan ba ofisha ba ne. Ba ka ga ko emergency ne yasa aka yi muku wannan. Kowane irin abun ai ba mutuwa ana yi ba. ta yaya ba za a kira mu a zauna da mu sai lokacin ah, mu yi nisa da tafiya da majalisa menene ma dalilin miti ma yanzu wannan kiran sun gayyace mu wancan mako da muka je sai 'yan sanda da bakin kofan gidan gwamnati su ce ba za mu shiga ba mun nuna mashi wasikan da aka bamu na kira su ce ba su yada ba yau ba mu da wasika a hannunmu sai text message in mun je in su fara bindige mu fa wa zai dauki fansa To duk da yake dai shugaban majalisar dokokin jihar Niger ya halarci wannan taro, to amma shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar dokokin jihar Niger Malik Madaki Baso bai amsa a goron gayyatar gwamnan ba. amma dai ni na duba ne kan a matsayina dan majalisa da kuma wannan zancen fensho yana nan a wurinmu muna muna magana a kai ya kamata ne ko da akwai wasu shawarari in dai har ba za kawo su gare mu ba to a dakata a saurara tukun sai mu mun gama Tun a shekara ta 2007 ne dai aka fara amfani da tsarin sabon fanshon a jihar Niger da ake cirewa ma'aikatan jihar kashi bakwai da ɗigo biyar daga cikin albashinsu, inda kawowa yanzu ma'aikatan suka ce ba su fara amfana da shi ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.